wannan saƙo ne daga 'yan uwa musulmi ma'aikata wannan polytechnic suka ce a isar saƙo wajen malam don allah malam ya sa su addu'a kuma ya umarci 'yan uwa su sa a cikin addu'a dangane da halin da ake ciki a wannan makaranta 'yan uwa masu girma zan sake jaddada muku roƙo idan kuka ji na tsaye da tafsiri kafin a tashi zan so ku ƙara haƙuri haƙurin da kuka yi na neman lada ku cika ta ku. kar ku yi saurin tashi ku yi haƙuri mazanmu da mata ku yi haƙuri ku zauna sai an ƙare tukun domin yanzu ga roƙo an miƙa zuwa gare mu kuma ana fatan addu'ar ku saboda mun tabbata kuna da albarka tare da ku haka ku dinga haƙuri in ba larura ba ne sai an tashi tukun domin yadda muka yi haƙurin nan mu ƙarƙar ladan mu Allah ya muku albarka ya mana gaba ɗaya saƙo ne dan uwa amir na muslim umma kunji ya sanar daga ma'aikatan wannan makaranta kadpoli a sa su cikin addu'a kun san halin da ake ciki yajin aiki kusan shekara ɗaya kenan ina tsammani dan an kai wata goma yanzu ana ta wannan abu ɗin to a ce yara ɗalibai yau shekara kusan ɗaya kusa a ce ba a dawo karatu ba albashi ba a biya ba a ga wannan annoba ce kuma rashin jin daɗi da haka suke roƙon sa cikin addu'a to ai ba ku ba muna sa junanmu ne gaba ɗaya cikin addu'a saboda karatu da ilimi shine jigon rayuwa muna roƙon Allah cikin rahamarsa ya karkato da hankalin waɗanda abin ya shafa su dubi girman Allah sannan su dubi makoman 'ya'yan musulmi da kuma dukkanin 'ya'yan ma Najeriya 'ya'yan wannan yanki musamman a wurin matsalar karatu ya ci gaba da wakana domin yara su samu su wuce a ci gaba da haka muna roƙon Allah cikin rahamarsa a mun sa ku cikin addu'a kuma ina roƙo kowa a ci gaba da sa su cikin wannan addu'a ba wai sai yanzu ba haka dukkanin abubuwa da ke damu mu mu sa kanmu cikin addu'a Allah ya kawo mana ɗauki da agaji da tanyo cikin lokaci a ainihin wato mai gaggawa Allah ya samu dace wannan ya ce malam ina tambaya shin allura yana kare azumi allura iri biyu ce idan allurar da aka yi maka ta kawar da raɗaɗi da zazzabi ne da ciwon kai ciwon baya kwankwaso da sauransu wannan ba ta ɓata azumi amma idan allura kana nufin abinci aka ɗora maka aka yi injecting wato food zuwa gare ka wanda har za ka ji ka ƙoshi wannan kan yana karya azumi saboda ka ya danganta wani iri ne wallahu alam wannan ta ce malam don allah mace mai shayarwa shin za ta iya hada mutane goma ta ciyar da su a lokaci daya mun sha bayani mace mai shayarwa ko mai ciki waɗanda ba za su iya azumi ba saboda wato uzuri to kullum lokacin da aka aka shayarwa bada menene za ta bada ciyarwa saboda ka magana tara mutane ya danganta ai kullun zaki ba mutum ɗaya ne kawai amma idan kina nufin misali azumin baya kwana goma biki samu kin yi ba ya halatta ki tara mutum goma nan ki ba su a lokaci guda Allah ya sa an gane wannan dan uwa musulmi ce malam a menene hukuncin cin naman doki horse jaki donkey shaho eagle da mage cat ko gafiya da kun ji wani irin jere ko to cin naman doki da ya halatta inda kana so ka ci doki cin naman doki ya halatta amma jaki bai halatta doki ya halatta ka ci in za ka ci ah, amma eagle shaho ai dabba ce wadda take da mai farata na abin nan ba a cin duk dabba da take da fiƙa wadda take predatory ko take kai farmaki ba a ci ita ma gafiya haka saboda yanayinta eh, amma doki in kana so ka ci sai dai duk wani abu zai iya halatta amma wani ba zai iya ci ba na fata an gane ko jaki ba a ci waɗanda ka lasafta na ji su babu dalilin cin su amma doki ya halatta ka ci don ya tabbata a yanci doki zamanin sahabai babu wanda ya inkari sai dai abu yana iya halatta amma ka ji ba ka so shikenan amma ba za ka haramta ba na'am mage ba a cin mage haka ma gafiya ai mun faɗa ai magana mafi kyau kenan wannan ya ce a malan menene hukuncin rayar alkunuti a cikin sallah hukuncin rayar alkunuti menene hukuncin kamar yadda ce rera alkunu cikin sallah to wato akwai a shek bakar abu zaid allah ya rahamshe shi ya ji kanshi Eh, ya yi magana kan wannan matsalar yana da ra'ayin alƙunuta a dinga rerawa kama ana karatun ƙur'ani shi yana gani abu da wanda yake ba abin a ƙarfafa shi ba ah, to amma idan aka ce an zo ana alƙunut iri biyu ne akwai na annawazil kuma akwai ƙunutul witr sai aka waye gari ana roƙon Allah ana faɗa jama'a suna amin ana rerawa to zai fi kyau ya zamanto ba a rerawan ba ne amma idan aka faɗe shi a reren yadda mutane ke yi ni ba zan ce laifi ne ko haramun aka yi ba domin roƙon Allah ne watakila da irin wani kari ko sauti wanda mutum zai iya kuma kila zai ba mutane kwanciyar hankali da natsuwa amma ala kulli hal akwai cikin malaman da suka soki wannan rerawa na baku misalin a shekar doktor bakar abu zai cikin littafinsa ina jin ko fiqh du'a ne na manci sun littafin ya magana a kai ala kulli halin in zai yi kawai a yi addu'ar ba sai an wani rera ba ni hankali zai fi kwanciya akan haka amma kuma in an rera ba na iya cewa an yi laifi ko an yi haramun amma zai fi kyau a tafi kan asalin da shi ne aka sani wallahu ta'ala a'lam wa bihi at-tawfiq wannan shine na ƙarshe amma malam kai wannan bai shafa domin ɗalibin ya roƙa don Allah karanta mishi ya ce shi yana karatun boko kuma yana yin na islamiyya amma kai kake ba shi awa kowane lokaci da ɗauki role model sa amma kuma ya rasa da zai ya kama wannan abin guda biyu hada lokaci guda ina ko shawaran da za ka ba shi dangane da yadda Allah ya baka wannan abuwa guda biyu to ka ba shi wannan shawara to ni dai ɗalibi ne almajiri ne kuma ba zan ci gaba da ba zan daina neman ilimi ba har mutuwa insha Allah ta'ala magana cewa kana son ka kwaikwayi yanda nake kyansa kama fini abinda nake fata kenan abinda nake baka shawara idan kana son kai combining abu guda biyu ka tara wannan abun wannan abu ne mai sauki kuma mai wahala ya danganta ga yadda tsari yake farko dai Allah kan ba wanda ya ga dama abin da ya ga dama akwai abin da yake kawai kyauta ce daga ubangiji kai ma sai ga to ina haka ya tabbata ba wani iyawa ko kokarin ka bane misali na biyu akwai kuma wato ɗaukan mataki practically misali shine abin da kake so in kana son ka cimma nasara sai ka tara abu guda uku farko ka gano me kake so ka samu a rayuwa idan ka ce ni ko ina so in zama likita ina so in zama injiniya ina so in zama malamin lissafi to nan ka gano wato manufa kenan a rayuwa shi suke kira discover a cause for action wannan abu ne wanda ke fundamental dole ka gano me kake so ka samu a rayuwa to bayan ka gano abin da kake so ka samu sai abu na biyu shine mataki suna kiransa initiative an gane ko menene initiative ɗaukar mataki to shi mataki kuma yana da wai finitiative idan if you initiate you have to finish it well wannan bakon turanci ne na tabbata idan har ka fara kamata ka kare aito misali to shine abu na uku shine sustainability idan ka gano abu kana so ka yi ka ɗau mataki initiative sannan kuma ka yi abin ya ɗore yanzu misali lokacin da tun da ka yi wannan tambayar lokacin da na fara koyon turanci duka-duka ba da jimawa ba ne nakan matsa makaina in na ji kalma sai na dage na matsa amfanci mai take nufi har ban manta ba kun san ana faɗin wasu daga cikin abin da ya shafe ni na taɓa zuwa na ga wani keke na aka rubuta a shewa ana nufin made in china ne ni kuma na ce a ah, made in sihina ake nufi na dinga faɗin made in sihina aka ce wa kai me kake nufi na ce ga abin da aka ce kai ba haka ake nufi ba ce ake made in china ce to alhamdulillah ni ko da abin da nake faɗa gwari-gwari made to ba haka yake ba haka yake ai haka yake a rubuce in sihina to ashe kaga wato da tatata ake dagawa sannan kuma na biyu arabiya na kasance a lokacin wal a lokacin makaranta allo mutum kan matsa ma kansa in yi ji larabci ya dage in malami ya faɗa kai ma kai koyi da shi musamman nakan yi sha'awar gidajen rediyo da suke labarai da harshen larabci a wannan lokacin akwai irin su voice of nigeria za ka ji 'yan umu yarbawa kaji bayarabe yana larabci a lokacin ilaikum nashratul akhbar alalam ya qara'uha alaikum abdul karim kolawale misali so sun dade da shiga kasashen laraba kusan fiye da mu misali ko kuma dagewa su koyi yaran so abin da ke bukatan determine sannan kuma daga karshe duk ilimi idan kana bukata na sha faɗa kana bukatan mopkari kun san mopkari ko m o p c a r i kana bukatan m motivation sai ka zama motivated kaga a ah, ya kamata in tashi tsaye shine motivation na biyu o organization karatu baya tabbata sai ka yi shi a tsare p kuma participation karatu has to be participatory ba za ka iya karatu kai kadai ba shine mop mop sannan c cooperation dole ka samu haɗin kan malami kai ma ka ba shi haɗin kai sannan a attention mopka a attention attention iri biyu ne ya zama ka bada attention da gangan jiki attention da kwakwalwarka sannan r redness wannan kuma sai shekarunka sun kai yaro dan shekara uku ko dan primary ba za ka kai shi wato ajin dan jami'a ba misali saboda shekarunsa ba su kai ba tukum shine r sannan i intention wannan shine mop carry prerequisite for efficient learning in ka tara su sannan ka da taufiki daga ubangiji ka sa tsoron allah ka kiyaye dokokinsa ka nace ya zamanto don allah kake yi ba don wani makhaluki ba mai mutum zai maka kar ka taɓa yin karatu don ka burge wani mutum sai ka ɓata lokacinka yi kawai domin yardan allah kuma karkar da kai karatu wai don kana so a san wannan kayan allah ne in ya ce za a san ka dole a sanka in bai ce ba ko kaki kake alif na faɗowa saboda ilimi wallahi babu wanda zai san ka wallahi misali su ka karka yadda ka yi abu don wai duniya ta san ka ko kuma don tarin almajirai sam ka yi dambe da zuciya ka sa Allah kawai sai Allah ya zama gatan ka san ina maka roƙo ɗan uwa ya baka abin da kake nema na karatu don a fito a ci gaba da aikin da awa tare Allah ya mana muwafaka ya samu dace ina jin sun kare ko to 'yan hizba suna roƙon jama'a masu tsaya ba cikin wundan nan da allah su dinga kokari suna zama a cikin masallaci saboda tsarin eh, da suka ɗauki su na tsaro ba san ana tsaya jikin windo a shigo cikin masallaci in an za a tafi gida wanda an gama a tafi gida ka tsaya a bakin windo bayan malam ya addu'a an tashi amma ana cikin karatu a tsaya jikin windo ba su suna fata da Allah za a ba su haɗin kai domin aiki ne suke yi nasu kuma duk muna yin namu to Allah ai hakuri idan suka ce ga ka'ida ai haƙuri abi yadda muka zo don neman lada haka Allah ya ba mu lada cikakke da mazanmu da matanmu Allah ya kara mana albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin